والتابعين والصدق مقبات لما فسروا بعض الآيات لو كتن تفسر وسؤالين لم يذكروا في تفسيره كل المراد بعض دكتور أبو لكن في تفسيره وإنما نظروا إلى أمر قد استجد وأنا أبو إسحاق فأسقط الآية عليه من باب تبين المجمل ولم يكن في في باله بس باب نسو أن أن فقط هذا هذا هو المراد باوي سنت في نعيشة أي وانا شيني كتي وانا شيني كنفي آه، ولذا تكافون آه، ولذا wato da dama za ka yi aka tashi magabatar ko kuma yayin da abin da ake yayi sai ka fasara ayar da shi gaskiya ne wannan ya shafi ayar to amma an ka lura an shafi haka to yi ta an ka zo ne kana fasara ƙwarar da ya kai ne kai tunanin asali Allah ba shi za ka zo tsarfi za ka shigar da tsaro kana shigar da shi da ya Ka gaya za yanzu halin da ake ciki shi yasa ka ba shi yasa ka ba shi yasa ka ba ta nan ya shigo ta nan ayan ɗin, ita ce kaza ita ce kaza amma an kasan ne ya kace kaza din kaza din kaza a ce da ayan gaba sauran shi yasa in kana bin tafsirai sai ka lura da wanne ne yake tafsiri tafsiri zai kawo duka ma'anonin ya rinjayar da irin ma'anar da ya rinjayarwa in ya ga dama ya sarka da zamanin da ake ciki eh, na'am yake walida ولذا نالك يعني أحسن أحسن ابن جرير إيه؟ ولم يكن في باله أنفق إيه، التير وانا مغانا تكوي أتناني سبحانه ثم وانا مغانا تكوي هذا هو المراد آآ آه، آه. أتناني سأقوي سراء ما جسد آدش وانا كوي لذا أحسن ابن جرير lamma kana a aqwal tabi'in da ka samu ya kawo maganganun tabi'ai wa kana yamilu galiban amma ya fi karkata yawanci ila an yadhkura ma'anar aya ya ba da abin da aya take karantarwa bi jami'i ma zakarahu salafu fa masalan qala ikramatu في والذين يشهدون الزور أو لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور قال أعياد المشركين شين إيرود المشركين إنما لو وروح إننا kaga ya sadu na zo na shine aka labari da sai je ya matsa ya je nan yi masa magana kan bilafiyan nan ya je ce ya za a yi musulmai kun koma kai to kaga wannan sun ne shalo na zuwa wai har malamai ba? suna hutu ne ko menene tun da bajji magana ne daga toshe babban ban ta kuma ga wanda ya ji din ya faɗi ba kawai labarin da aka faɗi a kuma labarin da aka faɗin gaskiya ne to saboda haka nan ka dace maka malamin addini har yana sanar da hijiran miladiya har yana barin wasu abubuwa yana zama ya yi buki na musamman shekaran yesu ta cika kasar sai ka kada shahidar zuwa shi ne ka duba a yadda mushriki na eh wayan nan mushrikai ne da ma mushrikai din tunda mushrikai duk za ka yi suna da nasu shekarar sai dai in an tafi fa ta da haka halartar eh, ranar yanci ranar samun yancin Najeriya kaga menene ita ba zuru ba zuru ya shanu da zuru ranar yanci wace ce kuma take yi wata a wurin mai muhimmanci ranar ma'aikata ranar da bakwarar iya mako ita ma har da rananta kaga zuru sosai zurun gaskiya dan dan demokuraɗiyya shi kuma me za a faɗi me za a faɗi yahu to ba sa halatta rana to saboda haka nan bayin Allah ba sa halatta irin wayannan idodi ballantana har su kwaɗaitar fala ayyadul mushrikina وليس فقط هو المعنى وإنما kana ya sha bi yashabihun al na mutane ne masu kamance ce da mushrikai fi a ya dihi to ba ma san ba ai ana nan ki zai mutun ya so iyaye na kallon ƴaƴan suna dinki ranar kin hmm? sun ta fi shi ka mauludi zuwa harashi gaskiya ne ya eh, dun da na bidiya gaskiya ne gaskiya ne mauludi sashi ciki هند بدي أنا بابوش أنا نيا أديني ما مولودي نا شو هند مو ده كيف كيف بيجي شو هند مو إذا ما نشوف إنه بابو هند كيف كيف بتجي اتفاق أمم سكاري أشي أمم مولودي أبي شو ها في وندة إيه كارتا ومن البيان بالفعل الكتابة وقد كتب النبي إلى أبي بكر رضي الله عنه كتابا بين فيه مقادير الزكوات يمس بيان عدد الزكونا نسابه بن زكا وكتب كتابا إلى آل عمران بن حسن بمقادير القروشي قياس الشديوي إيه؟ آه، او علي عمر کو علي عمر علي عمر نفس علي عمر سورة التقاشي علي عمر اختياري ويقع البيان بالإشارة <clears throat> كما يد أكي أكي بياني بالفعل هو بالفعل بالفعل نقوم بياني to haka nan waya yaqa'ul bayan bil isharati fa kana an-nabiyyu yaqulu asharu hakaza hakaza Wai yashuru bi ne. kada hakaza ya hada hannayen kai kuma sai an yi komai a sarari za ka gano cewar abu idan muka same su jiya ne a'a da ko da zuma bakalu ba wancan mai suka ba jiya mun samu irin wannan tsakanin labarin shi na kasa faɗi ne ma ban iya fitar da matsalan ba eh mu menene ne aka yi wa inda ba sa ganewa eh, eh, eh, eh to zagawa mu kaga zama kaga zama awabu ko matsayi tarkacen gari eh, ka zama ƙwaƙwalwanka tana caji to shi ne a shafa ke haka ba haka ba ka san abin da aka yi ya tara hannuwa sa dama da abu haka ba ya sa sake haka ba a na uku ya riƙe ya za ɗaya zango nawa kenan ishirin da tara

sai ka gwada da hannunka a cikin ya akwai wanda bai yi kwatanta na fasina da ba laifi ne can ba amma ina ina ba zai iya kwatanta na fasina saboda inda za ku iya ganewa ba tare da ya kwatanta na fasina da ya wato zai ku gane ku kuma ta wani muku bayani to sannan wani ce shi kuma sai ya yi bari yi nuna maku gayi eh to amma wai abin da buga da wai na gudun ya kwatanta hannun annabi wai ka'ul bayanu bil ma'ana bayani na aukuwa ta hanyar ma'anan ma فقد ينسس النبي صلى الله عليه وسلم على معنى من المعاني فمثلا نهى النبي عن ادخار لهم الأضاحي போய் நாம லையக்கூடிய அஜி من أجل மின் أبو பட்டி أنا فبين معاني جاي بيان معناها وبعضهم قال يقع البيان بالاجتهاد ما بيان لا أقبل باجتهاد العلماء ومراده يعني أن النصوص الخفية nassoshi da ke والمعاني الدقيقة التي أخذت من الاستقرار وند اكفا موسى تكبت استقرار كرنتاوا في مضايق المصائب يلتفت إليها قال الماتن والنفس مشتق من منسة العروس نفس كلمة نفس an من منصة ne آه، هنا لا يوجد الاشتقاق اللغوي منفى نجدو نجدو أمريا آه، هنا لا يوجد الاشتقاق كذا بأسامو عندك يبقى كلمة اللغوي وإنما يريد تقريب المعنى فالعروس لما تج تج تج tajalisu lima tajalisu alal kursi lokacin da ta zauna akan kujera fi makadin murtafe ta tamayyazu an gairiha dole ita amarya za a mata kujera ta ta bambanta da ta kowa ko wajen sama ko wajen menene falata ta jo ila tamyizi wa kadhalika nas eh eh eh arus ina ne oh arshi jabbal arshi go wancan eh, jam'i eh, shi ne ya kace biyoyi arushi arshu daga biya eh, hmm. eh.